kuma ma'aikatan gandun daji wani alamomi ne ke nuna muku cewar ƙasa ta lalace? Idan ƙasa ta taɓarɓare akasari ana ganin tudunni zai zayyawar wurare da ma faruwar gyabbu ana rasa tsangon filaye kwata-kwata idan gona ce za a gano ragowar albarkatun noma. Yaya ne ake ceto ƙasar da ta zaizaye tunda a tunanina lalacewar ƙasa ta bambanta. Kowane matsayi na taɓarɓarewar ƙasa akwai irin ayyukan da suka dace da shi. Misali idan kuka ɗauki hanya mai zuwa Torodi, hayin Gubugum. A irin waɗannan hilaye ana gina ramu ne masu kama da harafin U a rubutun boko amma kuma masu tsawo sosai. A wuraren da tsirrai ba su fitowa kuma ruwa ba su fasawa da sauƙi ana yin abin da ake kira demilin wato ramu masu kama da shiyar wata domin sauƙaƙa fasawar ruwa. Ana yin su a hilaye masu itatuwa inda ake kiwo da kuma a hilayen noma. tsoro et les terrains aussi agricoles. Yaya ne kuke aiki tare da al'umma? Shin kuna da wasu kuɗaɗe ne tunda aiki ne wadda ke bukatar kuɗi? Depuis l'identification des sites, c'est vraiment un partenariat Tun bayan da aka gano wurare tare da al'ummomi ne ake tafiyar da waɗannan ayyuka. Muna zuwa ƙauyuka mu tambayi jama'a wani alkawali za su ɗauka idan aka yi niyyar farfaɗo da waɗannan wurare kuma tuni akwai yarjejeniya. Da zara an kaddamar da aiki ana mai da hankali ga tantance mutanen da za a damawa da su cikin ayyukan. Akasari aiki suke yi a ba su kuɗi ko abinci kai tsaye. A shekaru shida na baya bayan nan sama da miliyar tamanin aka saka a fannin karkara cikin waɗannan ayyuka. An kuma samar da ayyukan yi na wucin gadi sama da dubu ɗari da sittin kuma bambancin abin mata da yara sun fi shiga cikin lamarin tasirin ayyukan shine sun baiwa al'ummomi damar samun kuɗaɗe su inganta yanayin rayuwarsu ya rage tafiyar cirani sannan kuma ana amfani da ganyen itatuwa a cikin miya a fannin muhalli hakan ya ba da damar farfado da tsawon filaye keɓe sinadarin carbon tare kuma da rage kaifin ɗumamar yanayi